لا بالثبات وما يتعلق به ثم الكتاب بالرسوم إن تبيد ختموا على القاضي وإلا لم يجيب والعمل يوم على قبول ما عاتبه قاتل بمن أعلم وليس يغني كتب قاد تكتفى من الكتاب والمزيد قد كفى wa inna malihi tabu nilu a'lama iz muqallaman bi sada wa muqallima wa inna mul muhadibu aw uzila rudda kitabu huwa ma sujila wa atama dalqabuna ba'du man mada wa muqallamun yukhlifu kulwa bil qada الحكم العدل على قضائه faslun wannan fasli ne fi hadarin kudati watan ga rubutun ga takaddun da alƙalai kai ana ce mishi watan asakku ko a asakku sakku ko sakku shi suke kira asakku abinda ake kira asakku a ɗauko takarda alƙali shi rubuta ƙarar da ka kai domin can muna cewa wa hukun fil mashhuri haythu mudda'i haythu mudda'a alaihi fi usulul malama can baya haka muka roƙo to yau ka kai ƙara mutum wanda da ka ƙara shi na Legas sai ku fara Sokoto ina za a shari'a wanda ka ƙara shi na Legas sai ku fara Sokoto ina za a shari'a an mance da inda ko ko wal hukumu fil mashhur haythu mudda'a alayhi fil usuli wal malama fil usuli wal malama وحيث اللي فيه ما تبذل ما يألوكم وحيث أحسن Shin kenan kana da kana da wani mutum bashi ko kana da yayi gida da shi shi na Lagos na za a shari'a Lagos ya shari'a ko kuɗi na Lagos a shari'a dan ce shi ta nan ba a ta kuka da shi ba ko wa haisul fi ba ta jama'an ka duk inda ka same shi to shi na Lagos mun kace kana da mutum bashi shina Legas kana ƙarar mutum ga abin a gida ko gona shina Legas ko shago na ga shari'a da za a ku to ce min za a shari'a ta alƙalin ko ka tashi ta daga shi shari'a ba shi ka tashi ba Legas ba ya kone na ba to me zai kenan kai da tabbiyar bashi to wannan shi aka ce masa ba ce sai ka zo ka ce ina biyarwa da kasa da alƙali ce kana da hujja kana da shaida lalle ina ne hujjoji na ana shi da nuna ina yake zarni ta ce gaida yake zarni ta ce to ashe kenan ba ni da shari'a ba sai dai in nema sai dai in nema hida ba don haka sai ka zo da shirin nunka ya zo kawo shirin nunai kai turke su yana alicin su da alicin da alicin zai tabbata kai yi cikin da haka yi shahatu tira'i kai bakin abin da haka yi da shahatu tira'i duk kai amfani kai a ainihin wata masu cike na asiri shin mutane da sun kawo sun ka bada shaida kan kaza a na ko ba adalai na ba adalci sai tabbata kan sun ka a shaida shin gaskiya na wani ya taɓa hulɗa da wani ta lallai ake ga abokin hulɗa ta yana ya aka sun kai wato ran musan da suna mutu amma da yanzu ana kuma da gaba ba ba da ka kawo ba to shi a tsaliya ya samu kujoji ya samu a adalai ya tafiya su ya gane adalcin su sannan kuma ya sa ainihin su bincike na sabi an gane cewa adalai na ba irin wanda ake haɗa kaya da suna ba domin audai wani ko su ba da shi da duk wannan ya tabbata shi ke na sai wannan alƙali da sakwato sai shi rubuta takarda wasu malama sun ce zai rubuta suna ne sai ya sa kawai daga alƙali na sakwato wanda shari'a ko su ta wuri kaza wani ya kawo ƙara gare wani ya kawo ƙara ka ya kawo fara wani na cikin garin ka sai suna kaza mai suna kaza mai suna kaza wanda azumi ne shi ya kaza mai tsawo kaza mai tsawo kaza ya kawo kara ta a kan shi na biya ta kuɗi dubu kaza bai biya shi ba to na samu adalai ya kawo shi da ni na tafke su ta gane adalcin su hakan ga alhakin wani ya tabbata uku da muka ina sanar sheka cewa watan Kole muka ina sanar sheka da an na hagar rasama cewa wannan rubutu da a cikin takardar da wato ya hukuma shi a tabbatar da hukunci